أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم كان وجاء أمام الأركين سركي يسكن تمكنسا من أشهرين دبقوا يزويتهم في رمضان أجل يقدر يهود أربعين تتابع هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم daidai da sha tara yau ashirin ga watan ainihin biyar miladiya dubu biyu da ashirin daidai inda muke bayanin ayoyin karshe a sautin bakara inda muke sa rai yau in allah da ya zama mun kammala tafsirin sautin bakara kuma mai dakatar da karatun sai ji Allah ubangiji ya ba mu tsawon kwana ayamu ta 282 ta tudde an faɗi munasabarta dacewarta da ainihin magangarar karatun inda ayoyin suka taho suna magana kan dukiya hawa-hawa na fuka aka zo aka zancen arziba sai kuma ake magana yadda za a tare bashi tsarin musulunci a kiyaye dukiya kaucewa rikita-rikita da sauransu Allah Ubangiji a cikin wannan aya ya faɗi hukunce kwanci da yawa kwan fa'idoji masu yawa da masu sadi misali da fi ta'ala ya tattara a cikin wannan ayar kamar da muka faɗa jiya mun isa zuwa ga rubuta bashi da kuma rubuta shi zuwa wani lokaci da ma shi kansa halatin yin bashi ɗin kuma sa lokaci wajibi ne a cikin bashi in ba haka ba ya zama to garari ya zama to abu na rikici da rigima kajar rubutun nan mun tattauna da malamai suka samu saɓani tsakanin wajabci da kuma Kasancewa sa mustahabbi da shi malam sa'adi ya rarraba da dai marin jayar maganar marin jayar da maganar masu wajabtawa saboda samun sauki da ainihin kare fitina don ibn ashura yake cewa idan aka bashi a matsayin mustahabbi duran tauni ya ce a zo a rubuta wanda shi wanda ake rubutun a kansa ya karɓa bashin zai ga cewa kamar an rena masa ne ba amince da shi ba da haka zahirin ƙur'anin zahirin ayar faktubu umarni ne saboda haka gwara a bashi umarni sai zama ta wata doka ce tsayayya in za a yi bashi a rubuta to haddai inda aka magana shi mai rubutun idan cikin masu yarjejeniyar bashin ne so ya rubuta amma a wajen su yake so ya rubuta kuma ya yi imla'i a shi wanda ake binsa bashi shi ne zai shifta ya faɗi abinda ake bukata ya faɗi sigar da ya kamata kuma wanda zai iya ba su da kasance wasu gajiyayye ko da raunin tunani ko dai ba shi da ilimin abin da zai fada to sai wanda yake waliyinsa ya eh, yi sai kuma aka zaga magana shaida shaida in maza ne mutum biyu in mata ne to mace biyu a matsayin na mace ɗaya sauraka idan yawancin masu shaidar ba bambanci tsakanin mata ko maza kowanne aka samu ya yi ba kuma za a ce sai in babu namiji sannan za a tafi zuwa ga mace ba babu dalilin da ya nuna haka cikin aya tana magana kan cewa idan ba maza ba ne ba illan ya kuna rajulain idan ba maza bane masu shaidar to sai a haɗa namiji da kuma imra'ata ne mata guda biyu wanda aka amince cewa ba za su ɓata ba in ɗaya ta ɓace ɗaya za su tada ta da zamanto sun tsaye da magana Allah kuma sai ja kunnan waɗanda suke ainihin shaida mai shaida aka ce masa kar ya yi nauyi kar ya taurin kai in an neme shi zuwa shaida ya ce ba zai ba nan wajen akwai matsalar da eh, ainihin malamai suke kawo daidai wannan gabar shi ne idan ya zama to mutum ya fi da shaida kuma za a iya bukatar ta kafin a zo a nemi shaidar ko kafin a je kotu ya je ya rubuta wannan shaidar ya bayar da ita don ko kar ya manta ko ya tafiya ko ya mutu to wannan abin alkhairi ne inda Allah ya ce a yi maza maza a je a ba da shaida shaida ɗaya daga cikin abuwa ne wanda suke wajibabbu akan wanda yake ya san yana da wani ilimi kan kare haƙƙin wani ya je ya ba da shi duk da an samu hadisai ko na hadisi da yake nuna cewa mafi sharrin shaida shine wanda yake ba da shaida kafin a tambaye shi hadisi kuma ingantacce ya hadisi imran bin hussein ya hadisin na sunna abu hurairar shi kuma da cewa mafi alherin shaida shi ne wanda zai ba da shaida lokacin da ake bukata ko kafin ma bukata da zama ta kamar sun nuna cin karo amma dai kuma abin da malamai suke haɗawa da yake akwai maganganu da yawa shi ne cewa wanda ake suka shi ne wanda zai je ya ba da shaida ban san zuciya ba a kan daidai ba don ya canza gaskiya kuma makamancin wannan amma wannan zai ba da shaida don kare haƙƙin ɗan uwansa don ba da amana take kan wuyansa wannan yabansa aka kuma shi dace da wannan umarnin da Allah Ubangiji ya yi cewa a je a ba da shaida kuma la da samu sagiran aka ila ajalihi wannan kuma zance rubutu ne cewa a yi rubutu kar a gajiya kar a kosa. ko kaka abin nan yake a rubuta shi ila ajalihi zuwa lokacinsa sagiran au kabira kaɗan ne ko kuma mai yawa ne wannan shi ma tsara ƙarfafa zancen ainihin shaida ne rubuta shaida ko rubuta bashi ɗin cewa in dai akwai yadda za a yi maza maza a rubuta shi kar a ƙusa. a ce ba za a rubuta ba saboda kaɗan ne ko makamancin wani kuma shi wanda zai shaida a bisa wannan bayanai da wannan aya take yi ta nuna cewa zai yi ne saboda Allah subhanahu wata'ala ba don a biya shi ba saboda ba a biyan shaida sai dai kuma za a ɗauki masa jin nauyin da yake zai iya hawa kansa dalilin ba da shaida haka ya kamata ya zama wani kaso cikin mali ko a aljihun kotu ko dai wani bangare na ainihin shari'a abu na da shaida abinda zai kilemin na tafiya misali ko na baro iyalinsa ba sa ba amma dai za a ba shi wani allowance wanda zai fitar da shi daga cikin damuwarsa musamman a wasu tsare-tsaren daular musulunci su gabata sukan ware mutane su ba su aikin shaida mutane ne sanannu ya wayayyu masu mutunci a galai ya aji su a matsayin za su ba da shaida a kotu ko da wani ne yake da shaidar suna iya haɓa da shi ya jo musu abin su kuma su binciken da su tabbatar da abin da ya faɗa zama masu zuwa su zo wajen kotu su ba da shaida to wannan za a kula da ainihin ɗawainiyar su jika kuma wanda zai ɗauke wa mutane kunji-kunjin abin da ya kamata a je a faɗa a kotu ko makamancin wannan shigen dai tsarin kamar lauyanci ko lauyan gwamnati da zai shigar da ƙara da bayani da sauransu kuma lauyoyi da suke kare masu wato da ake kai ƙara duka yana da alaƙa da harkar shaida a tabbatar da abin da aka yi tseke da ɗaya kuma a ɗora shi akan ma'auni na shari'a ذلكم أقصط عند الله وأقرم للشهادة وأدنى ألا تبتغوا ألا ce yin rubutun nan da kuma ba da shaidan nan shi ya fi adalci a wajen Allah shi ya fi kuma shi ya fi tsaye da shaida shi ya fi kama a tsaye da shaida yadda ya kamata wa adana Allah sabu kuma shi ya ba da damar kada ku dinga kokwanto in an zo a ƙarshe a zo ana ta saɓanin ya za a ko ya aka yi to duk idan aka zo aka shaida ake rubutu duka wannan ya haɗa da abubuwar wuya biyu da aka faɗa da rubutu da kuma ya da shaida ya zama to an rubuta kaɗan an rubuta abu mai yawa duka ɗaya ne wannan zai tabbatar da adalcin da Allah ubangiji yake so Allah ubangiji shine sarkin adalci subhanahu wataala ya haramta zalunci akan bayansa gaba ɗaya shi ma kuma ya haramta wa kansa kuma wanda zai sa a tsaye da shaidar da ake nema ana tabbatar da bayanan da ake nema sawa'un su shaidun za a kafafe su za kuma ana su yin abin da ke ba daidai ba kuma za a kore saɓani da inda inda da tashin tashina shine wa'adina Allah tartabo إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها فأتي idan ya zamanto kasuwanci ne wata haja ce suke yawo tsakankaninku ga ta kaya ne ake cinikayya tsakaninku to wannan wanda gashi ka karba ka bayar babu wani ainihin sokane na na ja'in ja babu wani abin da yake zai kawo kokonto a cikin wani al'amarin babu wani abin da yake zai zamanto wato ya kawo saɓani to wannan babu laifi da zamanto Allah ta tabuwa zamanto ba sai kun yi rubutu ba wajen rubutu Allah Ubangiji ya togace cinikayya wacce take da haja a fili ba bashi a cikinta can da mun ga haja a tsaye ta karba na karba kuma ya zamanto ni babu wani abin da yake zai zamanto ya koya ko ya shiga lungu a cin harkar a fili take wannan babu laifi da zamanto ba sai an yi rubutu ba wa ashidu idan ta ba ya baya amma idan wani cinikin ne daban ba irin wannan ba to sai kun sa shaida shi ma kamar bashi ne amma shi ciniki rubutunsa ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ya yi ciniki ya yi rubutu kuma ya tabbata annabi sallallahu ya yi ciniki babu rubutu sauraka a bashi ba wani daga kafa a bashi a sunna in an bashi ana rubutu ko kuma wanda zai tsaya matsayin rubutu kamar jingina kuma kamancin wannan kuma shine zahirin nasoshin da suke a cikin wannan ayar Allah ya faɗa ya ƙara maimaitawa a wannan wajen zai ke cewa lati samu wala ta samu amsa wa sagiran aw kabira kar ku kosa kar ku gajiya kar ku tsiwa sai ba sai mun rubuta ba sagiran aw kabira saka a rubuta da shi ne fi amma idan aka zo aka zo da ciniki wannan a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ciniki kala kala bai rubuta ba an samu hadisi ɗaya ko biyu inda a ciniki annabi sallama ya sa aka yi rubutu wala yi ba katibun wala shahid kada a cutar da mai rubutu kada a cutar da mai shaida wannan yana magana a kan abin da muka ishara zuwa gare shi na ɗaukan nauyinsu mai rubutu shi ma ba abin da yake za a yi na jiya ba rubutun bashi amma da ba za a cutar da shi ba taimako ne zai yi ihsani ne zai yi alheri ne zai yi yawwa saboda ka za a kiyaye masa haƙƙinsa in dai ya waje ba, a kansa cewa shi kaɗai ne zai iya rubutun nan saboda ka kamar farji baya ne ko dai wani ko wani ko wani su ne masu rubutu musamman zai kira zamanin jahiliya masu rubutun ba su da yawa wannan sai zama to an ɗauke musu wannan ainihin kofar ba a ba su kofa ba za su iya yin tauri su kauce su yin wannan aikin ko kuma su tsoga mutane kuɗi wanda zai sa a mai kuɗi wanda ya ba su kuɗi da yawa a abin da yake yana so a rubuta abin da yake so kuma kamar cin wani a ita rubuci rubutu na bashi da shaida kan bashi to babu zancen kuɗi a ciki abu ne wanda za a yi shi dai kuma da muka faɗa zamanto to gwamnati ko hukuma ko baitul mali su ne za su wasu ainihin ɗauki nauyin ɗawainiyarsa su biya shi haƙoƙinsu ko kuma su masu rubutun in sun ɗora masa wani abu ƙari a kan rubutun da zai yi to sai su ba shi mana allah wani ya fitar a kan cewa su mutane ne masu taimako masu tallafi saboda haka riƙe wannan alherin nasu riƙe wannan matsayin nasu kar su mai da abin ya zama to abin na na kuɗi abin da yake na sana'a wanda za a iya tayawa wanda za a iya abin da yake na ba daidai ba wani yana ba da muhimmancin ilimi muhimmancin koyon rubutu ya shigo a wannan wajen sosai inda gashi ana ta tsiri tashi musulunci na ta tareresa cewa kar a cike shi shi mai rubutu haka na wanda ya shaida kuma ana ce masa kada ya ke rubutu kuma kada ya rage wani abu ma'ana Allah ubangiji ya karkasu da akalar tattaunawarsa a wannan ayar ya yi tattauna da mai rubutu waje sau uku kenan rubuta kar ka rage kar kuma a cutar da shi kar ka kosa kar ka gajiya wajen rubutawa ko kaɗan ne ko mai yawa ne saboda ka ilimi abu ne mai muhimmanci wani abin ban sha'awa shi ne da cikin mutane ba sa iya rubutu da larabci ko na kwatakai ko na kwatakai za ga daya mutum ne masu harka dini daɗi amma an ɗan tafi wani ɗan test haka wani masallaci daga ce arwai suna yi da larabci mutane manya-manya masu ilimin zamani masu digiri-digirgir kullum ana kanta a ƙur'ani gwargwado an inganta alkur'ani amma mutum ba zai sunansa da larabci ba wannan fi fa'ida ce da ya kamata a kula da ita cewa rubutu baiwa ce kuma rubutu asali a yaren alkur'ani ana nufin rubutun larabci ne da kuma duk yaren da ake da shi duk yayi amma dai larabci din na da muhimmanci a kula da shi don shi ne yaren alkur'ani da sauransu wala ya bala wala shahid wa in tafa'alu fa innahu fasiqun bikum in kuka cutar da su mai rubutu ko mai shaida aka takura musu aka matsa musu aka zalunce su sabanin abin da ya kamata su ma sun gato ta kawo su ma aka fita musu halittu da alhamdulillah ihsan to zaman to an fito da su Allah ke fa'in na basu kun dubin ko wani nau'i na fasikanci kun yi tawaye kun fita daga cikin tsarin Allah kun yi abin da yake mummuna Allah Ubangiji bai ce ku ba su kai bane ba domin abu ne mai faɗi abin yana da faɗi akwai kaɗan akwai mai yawa cutar wadda za a yi mishi to amma dai nau'i ne na fasikanci in kuka zurma ba a ciki za ku yi zamantowa fasikanci wajen cutar da su kuma kuma ku yi kaɗan ya zamanto kun je samu rabon ku na fasikanci sai Allah ubangiji ya yan rage kalmar bai ce fa innakum fasakun ba sai ce fa innahu fusuqun bikum wani nau'i na fasikanci fita daga tsarin Allah zuwa sabawa Allah da ya tabbata a gare ku saboda aka ku kiyaye ku cutar da su wattaqullah ku kiyaye hukukin Allah ku allah nan wajen Allah ubangiji yana ba ku ilimi ita ittaqullah da yu'allimukumullah yawa da cikin malamai suna ganin cewa yana nuna cewa tsoron Allah yana da kusanci ko hanya ce ta samun ilimi tsoron Allah hanya ce ta samun ilimi haka idan mutum ji tsoron Allah kamar Allah can ta takwallo ji Allah kun furqana in ku ji tsoron Allah Allah zai sanya muku ilimi za ku rabe gaskiya da karya da shi bai zamanto zahiri ba amma ishara ce a nan wajen ishara ce wajen aya kuma in ta takwallo ji Allah wannan sarihi ne Allah ruwan ya faɗa amma nan Allah ta ku kiyaye dokokin Allah da yake ku kwararo muku kuma Allah Ubangiji yana zuba muku ilimi wa Allah akwai ishara akwai ima'i kamar yadda malamin sirri suka faɗa game da wannan ba dai bane ba a ce gaba ɗaya ayar haka take nufi taqullahu wa Allah kamar ya zamanto eh, sharadi ne da jawabinsa ba haka bane ba amma kuma ba a rasa alaƙa tsakanin cikawa da ilimi tun da Allah ubangiji jero su a nan wajen wallahu bi kulli shay'in alim Allah ubangiji yana da cikakken sani Allah sanau ne da duk abin da kuke aikatawa saboda haka in kun yi mai kyau yana nan ya tattare kuma zai biya ku zai ainihin linka muku abin da kuke na alkhairi kuma kuka mummuna shi ma Allah ubangiji na sani da ku kuma zai ɗauki matakin da ya waje ba a ku matakin da ya dace da irin zalunci da kuka yi wayin kuntum ala safarin ci gaba ne da wannan bayanin da Allah ubangiji yake yi na wato ainihin yadda za a tare haƙoƙin mutane wancan galibi idan ana zaman gida ne akwai marubuta akwai shaidu da sauransu amma idan kuma kuna kan tafiya fa walam ta ji doka ce ba a tafiya ba aka samu rubutu ba sai kuma wahala ba ku same shi yanayin tafiya su ila karafka duka da ake tafiya a ayarin watakila gaba ɗaya babu wanda yake mai rubutu kuma sai an tafi an nemo watakila an sha wahala to Allah ubangiji sai fito masu da wani tsarin ma suna da shi amma ta cikin musu shi fari hannun ba to ku yi jingina kuma ku danƙe jingina a karɓi jingina ta wato ainihin abinda zai zama ya tabbatar da haƙƙin na na baka ainihin kuɗi rance naira dubu goma ba wani dokinka ko wani raƙominka ka ɗauko ka miƙa min shi da shi ma dubu goma nan kuma ya fi galibi ma ya kanci to wannan jingina ne a wajena zan rike shi a wajena har sai lokacin da ka dawo min da bashi na sai in baka ba amfani zan yi da shi ba amma ɗaune su tana kanka da sauransu amma ni na ci da shi zai zama a ƙarshe an cire wannan abin an ƙara shi a cikin lissafi ko kuma takardun gida ko kuma wani abin hawan daban irin namu na zamani ko wani abin da yake na amfani ko wata dukiya da ke kamar ita su gwal kuma kamar wannan zaman tun dai an tare kowa ya san wannan abin na wani ne wannan abin kuma tashin da ya zo hannun wani saboda ah, tabbacin cewa idan ya biya shi bashin sa za a karɓi abin nan in ma ya kasa biyan bashin idan an so za a ainihin mai da wannan hajar jingina ta zaman to kuɗi a mai da mutane ah, bashin shi kuma ya ɗauki nasa fa in amina ba'dukum ba'dan to wannan hukuncin jingina ba a tafiya kawai ya tsaya ba kusan duk tufaƙin malamai in banda sun tsarin malamai an zahiriya da makamancinsu suka doge akan zahirin aya suka ce ba a jingina sai a tafiya to amma nan Allah yana magana ne akan yanayin da suke samun kansu a yanayin tafiya amma jingina hukunci ne da yake na zaman gida da kuma lokacin da ake cikin tafiya illa dai a nan aya tana magana ne kawai akan jinginar tafiya saboda shi ne halayyar da suka fi samun kansu a ciki an yi magana za a samu shaidu za a yi rubutu da kuma an rasa wannan abin ina ake rasa shiga libi a lokacin tafiya Allah ya cikin su a yi jingina Allah kuma ya kira jinya da makabuba saboda shi ne hukuncin da ya kamata shi ne kamalar jingina lokacin da kai aka jingine maka abu ka ɗauke shi kai hauzi in gida ne a baka sa. jidaddu ne ko a baka makullinsa in gona ce ya zamanto an miƙa maka ainihin abin da zai nuna cewa ta zama taka ko tana hannunka in dabba ce ka ɗauke ta kamar da cikin gidanka ko kuma cikin ayarinka ko a ƙarƙashin kulawarka da makamancin wani saɓanin haka zai iya kawo rikici amma shi ma halatta ya zama wani lokaci ya tafiya an jingina ɗin kuma ba a kai ga karɓa ba to idan aka samu matsala ko mutuwa ko makamacin wani to shi wannan wanda aka ba jinginar jinginar ba ta zama tattasa ba shi ma zai shiga cikin sauran masu bin bashi a ɗauki wannan hajar a siyar da ita a maiwa da kowa kuɗinsa abin da ya samu ya samu abin da ya samu ba sai dai ya yafi ko mutuwa kuma ya samu filasi ma'ana aka daka wa mutum wa wasu azuciyarsa da ake idan bashi ya kewaye mutum bashi da yadda zai biya sai a ainihin tsara jama'a tattar dukiyarsa siyar a ba kowa haƙƙinsa to kana da jingina a hannunka kayan kudinta kenan kayan hauzinta to wannan kayan da suke a hannunka su kaɗai za a biya sannan abin da ya rage a mayar cikin dukiyarsa amma idan ba karɓa ba to magana ta baki ba ce amfani ba za a haɗa da sauran kayayyakin ka siyar a baka abin da ya sauka ka zama to usutun lilhurama sai da sai daga cikin masu bashi sai ma a baka abin da ya sauka 10% ka samu ce ka san ka samu ko kasa da haka shi ne abin da yake a hannun ya sa Allah ya ishara zuwa ga makabuwa cewa a rike ɗin a danka yana da fa'ida idan kuma aka samu aminci yana mina ba abokan ba'aban idan aka samu aminci a wannan yanayin na tafiya ba mai rubutu sai dai shaidu kuma jingina kai kana ganin baka ka bukatar cika karɓar mai gida rubutu bai shigo cikin nan wajen ba a wancan magana da aka ba sai idan na ma'ana cikin yadda ke babu shi a rubutu yana nan a matsayinsa amma yanzu a matsayin da kuke na tafiyan nan babu jingina babu ku mai rubutu lambaji dukaci ba kuma jinginan nan wuta ba su kuma jingina ba abin dan kaɗan ne ko ba komai a yafe to falyu addin lalittu mina amanatahu to wanda aka amince da amanarsa aka amince masa shi mai bashi musamman da ma shi ma wanda aka bawa ko wannan su ya amince da uwansa har Allah yana ubangiji yana kuma jin kunnen shi idan ka karbi kudin mutum to ku tsoron Allah ka kai amanarsa idan ka karbi jinginan mutum idan ka an karbi jingina idan ma ka karbi shaida kai zama to kai ne shaida dukkanin su Allah ubangiji musu gora anan wajen ce to in akwai aminci to duk wanda ya dauki amana to ya rike amana sai ba da ita فليؤدي الذي أمن aka وند da shi ya bayar da أمانته wannan hukunci na gaba ɗaya ma wasu yanayin abubuwan da suka gabata ɗin idan shashin ku ya amince da shashi ko a rubutu ko a jingina ko a shaida to duk wanda aka ba shi amanan nan to ya ba da amanar yadda Allah Ubangiji idan ka masa ita wasu malaman da wanda suka ba hujja kan cewa rubutu ba dole bane ba rubutu ba dole bane ba amma an kalla da kyau za ga cewa wannan magana ba su ɗauke rubutu ba sai masu ƙarfafa shi in za ta goge wani abu ko za ta hanyar tsaye da wani abu sai kamar da wasu malaman da suka suka shi da a magana a kan jinginan nan idan ya zama to akwai jingina suna shi ne akarar mazkur shi ne abin da aka faɗa a kurkusa idan ya zama to babu jinginan nan ko kuma a'a jinginan ma kuna ganin ba sai kun yi ta ba kun amince to Allah ce a tsoron Allah a miƙa amana nan in kuma kai da shi baya to duk wanda aka ba shi amana ta mai rubutu da mai shaida da kuma jinginar duka sun haɗu gaba ɗaya Allah ce to duk aka ba amana ya rike amana saboda su Allah rabbahu ya ji tsoron ubangijinsa ya kiyaye girman ubangijinsa ya san cewa Allah ubangiji zai tsaye da shi Allah zai tambaye shi Allah ubangiji baya bacci ba kuma ya mantuwa sai kuma Allah ubangiji ya ce wala tattumu shahada har ku boye shaida har ku boye shaida masu shaida kar ku boye shaida lokacin da ake bukatar ta kuma ya kuma wanda ya boye shaida fa innahu asimun qalbuhu zuciyarsa ta yi laifi shine ya laifin amma zan cewa eh, ainihin zuciya ita ce matattara ta ayyukan Allah ubangiji ce da zuciyarsa ta yi laifi wallahu bima ta'maluna alim Allah ubangiji yana da cikakken masaniya kan abin da kuke aikatawa saboda haka wanda ya laifi ya boye shaida ko ya boye amana da aka bashi bai ba da ita ba to Allah ubangiji zai wato ainihin kama shi shi sa Allah ce lillahi ma fi samawati ma fi ard domin abin da ya sammai da abin da ke kasai duka na Allah ne wannan ayar kamar ta'alili ne kamar bayani ne Allah ke bayyana hikima ko dalilin da ya sa ya ce Allah yana da cikakken masaniya kan abin da ke aikatawa abin da ke mai da ƙasa gaba ɗaya na sani tunda ko Allah ubangiji ya mallaki komai to ai ya san duk abin da ya mallaka yana sane da shi kuma na lissafa shi shi ce wa in tuntu ma fi su ku idan kuka koya abin da ke cikin rayukanku idan kuka bayyana abin da ke cikin rayukanku aw tufu kuma ku koye shi hasibukum bihi Allah Allah ya san da shi kuma zai muku hisabi kai. kuka bayyana abin da yake ranku aikace kuka aikata shi da kana sake-sake a ranka sai ka fito da shi fili Allah ya sani tun kafin ka fito da shi fili din Allah riga ya sani aw tuqu ko ku bashi a cikin rayukan naku Allah ubun yana sani ya hasibukum billah kuma zai muku hisabi a kansa ban banda abin da Allah mai lokaci cewa ma haddathat ma haddathat bihi nafsa urka ummati ma haddathat bihi nafsa Allah ubangiji ya yaki al'umma annabi abinda ainihin ta zanta ba a cikin ranta matuƙar bai mutu ya zama aiki ba shi ma malamai suna bayani kan hadisin manhamma hamma da ko manhamma da sayi a cikin falam ya amala cewa idan mutum ya niyya ya yanke magana ya yanke shawara zai mummunan aiki sai wani ake ya dakatar da shi jira daga cikin malamai suna fassara ayoyin da hadisan na kan cewa Allah ubangiji zai kama shi ne laifin nan shi ne abin da za a kama mutum laifi idan ya bar ba a cikin ransa ya zama to kurin aikin wani laruwa shi ta hana shi aikatawa amma sabanin wannan zancen zuci ko kuma abin da yake kurin tunani ne bai riga ya zama mutum ya yanke shawara zai yi shi ba mummuna din ta wannan Allah ubangiji ya yi bayan su kamar da zai ce zai a cikin ayata ƙarshe a cikin wannan sura to amma dai nan Allah yana magana ne akan ilimin sa ya san komai abin da kuke ciki ya sa abin da kuke aikatawa kuma yana shirye da ya kama mutum a duk abin da yake yi na daidai ya bashi ladarsa ko abin da yake na ba daidai ba ya zama to an kama shi an masa hisabi shine wa in tawdu ma fi anfusikum ana magana ilimin Allah ne wallahi ma ta'maluna alim lillahi ma fi samawati wa ma fil ard in tudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhsibukum billah Allah zai muku hisabi ya san duk abin da kuke karawa kuke aikatawa fa yaghfiru liman yasha sai ka farta wanda yaso wa yu'adhibu man yasha a gafara kuma yi wa wanda ya ga dama azaba ya gafarta wanda ya ga dama ya kuma yi wa wanda ya ga dama azaba daidai hikimarsa subhanahu wa ta'ala da abin da Allah ubangiji zai yi a harkar bayansa dukkanin ayyukansa Allah hakimu ne yana abin da yake na hikima abin da yake na ilimi abin da yake na adalci jalla wa'ala wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ubangiji yana cikakken iko akan komai da komai da ciki muku hisabi kan abin da kuka aikata ko abin da kuka zanta a ranku kuka yi niyyar yin sa kuka kasa ko makamancin wannan Allah wani zai kama ku akan irin wannan laifin amana rasul ma unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minin wannan ayoyin guda biyu na karshe kamar tauraya ce Allah ubangiji yake yi akan ita wannan sura gaba ɗaya ta fara zancen imani da muminai imani da gaibu da samu samun aikin alkhairi sakamakon alkhairi sai sai zaman tunan yanzu ana kulasa ana tauraya da abin da gabata cikin suran nan imani ne ya tabbata kuma ga mummunai kuma ga abin da suka aikata shi ya sa wannan guda biyu suke da falala suke da muhimmanci har manzo Allah sallallahu alaihi cewa wanda karanta wannan ayoyin guda biyu na ƙarshen suratul baqara kafatahu sun wadatar da shi kowane jirgin da ya karanta su sun wadatar da shi a da shi ne ingantacce man ƙara'a hatin al'ayatain eh, fi lajin ka fatahu wanda ya karanta na ayan guda biyu cikin dare sun ishe shi sun ishe shi daga sharri na shaidan kuma sun ishe shi wa'azi da faɗakarwa da ilmantarwa idan ya sassarrafa jujjuya ya nazari akan abin da yake cikin wannan ayoyi manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi imani bima unzila ilaihi da abin da aka sauka masa min rabbihi daga ubangijinsa kuma wannan surar da wannan abin da yake cikin nan zuwa ga imani da shi za ka hukuce ku ne suka ciki duka dama shi imani shi ne mutum ya yarda da zuciya kuma ya kasa da babbarsa to manzo duk abin da aka faɗa ya yarda da shi kuma a kansa yake rayuwa kamar ana gayyatar sauran mu'minai na baya akan haka wal na su ma mu'minai inda suka yi imani da abin da wannan manzo ya zo da shi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mataki na farko sai kuma mu da muka biyo su baya shi sa Allah ya magana aka ce wal mu'minuna da mu'minai masu imani duka za su yi imani da abin da annabinsu ya imani da shi da abin da Allah ya saka wa manzansu haka nan masu imani na daraja ta farko sabon manzan Allah sallallahu sun yi imani ka mu ma na baya kenan ana gayyatar mu mai imani da irin wannan abin da annabi suka yi fa in amanu bi mithli ma amantu bi faqad idan sun yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi to sun shari'a shi yasa imanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shine makaranta ne abun koyi in suka jima'i akan abu ya zama wajibi a bi shi saba kuwa to an shiga cikin yanayi mummuna Allah wanda ya zaki Allah mutum mai shi rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير da المؤمن نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره to manzo ya yi imani nan mummune sun imani abin da Allah ya saukan masa daga ubangiji abin da aka sauka masa daga ubangijinsa kullun amana billah dukkanin sun yi imani da Allah da abin da suka imani da shi sun yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa la nufarriqu bayna ahadin min rusuli suka ce na akwai kuma kalu kuma Allah ubangiji ya ɗauke ta saboda an riga an gane suka ce la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambanta tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa saboda Isa da Musa da Ibrahim sauran annabawa duka abu ɗaya ne a wajen dukkaninsu ɗan aikin Allah ne zababbin Allah ne su kwana wata'ala Allah yana magana da su wa kwalu sami'na wa ta'ana suka ce annabi da manzan annabi da muminan nan suka ce mun ji kuma mun bi mun ji kuma mun ji ghufranaka rabbana ka gafarta mana ya mu ighfir kamar wannan mafuli ne bulak ne ighfir ghufranak Allah ka yafe mana irin yafe wannan taka rabbana ya ubangijinmu wa yi masir makoman mu duka zuwa gare ka take makoma ta tashi ba mutuwa da kuma makoma mu ta ainihin ayyukanmu da ayyukan mu ubangiji naka ne gare ka ainihin muke mai da ayyukan mu gare ka muke neman ainihin sakamako kano wa ta'ala haka wannan kuma fuskantar da kai akwai roƙo akwai nuna amincewa da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala a ciki sun yi imani dukkan abin da Allah ya saukar sun yi imani da Allah kansa samuwarsa da ainihin sarautarsa da ayyukansa sun da ga bauta siffofinsa na kamala sun yi mai da mala'iku da suke bayi masu zafi da umarnin Allah yan aikin Allah da sauran sun yi mai da likici da manzanni jika da abin da suke na sakon Allah da yan adam manzannin Allah suka faɗa ko wanda Allah wanda ya aji a cikin tafansa a taura da injila duka ba ma banta tsakanin ɗaya daga cikinsu kan shine ne muke bambanta musulmi da sauran mabiya addini mu dukkanin abin da annaba suka da shi mun amince da shi mun yadda da shi kuma mun yadda cewa annabawa ƴaƴan kishiyoyi na da su mai da banu illatin ‘ya'yan kishiyoyi ne su ta iyayensu ne daban-daban iyayensu mata ne daban-daban sannan kuma aka nemi gafara Allah a kuma ka miƙa komawa zuwa gare shi an koma mun mika wuya ga Allah subhanahu wataala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ubangiji baya dora wata rai sai abin da za ta iya kowace rai tun daga annabawan su gabata har zuwa wannan annabtar Allah ubangiji baya dora wa rai abin da ba za ta aikata abin da ba ta iya aikatawa ba shine taklifu ma la yutaq Allah baya kallafa mutum abin da zai iya ba abin da Allah ubangiji ya kallafa to ya san za a iya ne illa wasu gwari da ake cewa kamar al'adun ubangiji ya kawo takalifin ne dama don ya jarraba imani don ya jarraba imanin mutane kamar mutum ta ya kira mutum dubu da cikin da amfani wannan jarabawa ce ake musu ta ɗin lokaci kuma al'adun ubangiji ya warware musu ya ce al'ana khafafallah wa an kuma aliman na fikun ba'asa da masu su laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat kowace rai tana da abin da ainihin ta aikata sakamakon tunan nan an aje masa wa alaiha maktasabat abinda kuma ta yi tsorurta na wata mummunan aiki shi ma ina nan an aje mata kuma za a bata ta gwargwadon abin ta aikata mana Allah Ubangiji yana ba mutum abin da ya aikata Allah Ubangiji baya tura wa rai abinda bata aikata ba in ta yi iktisabi na alkhairi ta aije wani aiki na alkhairi Allah ubangiji zai ba ta an kuma ta aje wani mummunan aiki to shi za a bata ba za a tura masa kare akan wannan ba aikin alkhairi ne Allah ubangiji yake karawa wallahu da'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim haka duk abin da mutum ya shi zai tsorota wannan ka'ida ce Allah ubangiji ya kawo kamar ya amsa addu'ar abinda suka faɗa a baya suka ce rabba na latu a tu'akhidna ya ubangijin mu kar ka kama mu da laifi in nasina aw saana in muka manta muka wani abu ko muka yi kuskure Allah kar ka kama mu da wannan laifin dama Allah kuma ce la yakalbu wa illa wusa ba su san da wannan din ba amma su roƙi Allah shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba su amsa cewa yayi kafin ma ya kawo tambayar tasu kamar shimfiɗa ce Allah ya cewa ba zai kama ku da abin da ku aikata ba in ku an Allah riga ya amsa kamar da yake hadisi ne da ce Allah ce qad fa'al ma aikata da abin da ku roƙo a nan wajen Allah kada kama mu idan muka mantuwa au akhta'na ko muka kuskure mantuwa mun ya bace mana kuskure kuma da kila muna tana amma muka ainihin yi abin da yake ba shine a zuciyarmu ba shi muke tunanin za mu aikata ba ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على من ya يا أبنجي مو karka dora mana tsanani da nauyi idan da ka dora wani su gabace wannan ke basu cin daga wannan ar-rasul din da kuma al-mu'minuna annabi da sahabbansa abin da kuma magabatan mu kamar Allah ban yake cewa sun yi laifi a cikin ku an fusa ku ku je ku kiyaki abin da ku hakushi kanku ko kuma jike a sunna cewa idan najasa ta faɗa waje sai mutum ya kankare sai mutum ya kankare najasa ainihin da wani abu da yake mai kaifi mu aka ɗauke mana a ce ba za a yi sallah ba sai a waje guda sai da ruwa kawai mu da Allah ubangiji ya mana afu a wannan al'umma to suke cewa ubangiji kar ka tsora mana wani abu na tsanani kuma daga tsora wani su gabace mu shi ma Allah ce fa'altu na aikata rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah duk ma abin da ba za mu iya ba ya Allah ubangiji kar karka tura mana shi karka ka zarge mu da shi wa afu anna Allah ubangiji ka mana afwa Allah ka mana afwa waghfir lana Allah ka ji kanmu warhamna Allah ka mana rahama anta maulana kai ne ubangijinmu kai ne shugabanmu fansurna alal qawmil kafirin da ka dora mu ka taimake mu tunda kai ne mai mu kai muke biyayya a gare ka kai muke jinkinuwa zuwa gare ka kai ne ubangijin maula kenan Allahu maulana wala maula lahu ku biya musu cewa Allah shine maulan mu su ku ba su da maula to saboda haka da kai ne maulan ya Allah ka taimake mu a bisa mutane kafirai makiyanmu masu kokarin su fitar da mu masu kokarin su halaka mu masu kokarin su fitar da mu idan Allah ubangiji ya dora mu akan waɗannan maka fi karfin shaidanunmu ba ma saba masa maka fi karfin makiyanmu ba sa cikin ba ma tsoronsu hakika mun tsira mun kubuta addinin mu ya samu ɗaukaka ya samu aminci da makamancin haka wannan shine karshen ah, ne wannan sura mai albarka haƙiƙa akwai fa'idodi da yawa da shi imam sa'adar Allah ta'ala ya fitar amma da a jimlace mun faɗi da yawa daga cikinsu a cikin siyaƙin tafsirin saboda lokaci kasancewar wannan wata ya taho gangara akwai buƙatar da mu da masu ɗauka duk da an ba su lokaci ko ya je ƙara abin da ya rage a لادن الله سبحانه وتعالى وجمع كان القرآن جمع كما تنص وراء بن جريد الله وحيد تنقب من ربما الله سبحانه وتعالى يخاذ من في رمضان المقابل كيني الله أظن يسان من ذات شد اللي وقتها مساء البركة دائرة من نحو البركة هو يعد بعد وكمون الجيزو الله أظن يجي يبام أرضك أيها سارعين إبادة تبتك عليك القدرك الله أظن يجي يكب أيكم يكمون يتمنى منه cikin yanayi na alkhairi na ramadan addu'in da gabatar a cikinsa annoba da rashin aminci da rashin jin daɗin zamantakewa a yanayin mu na najeriya muna roƙon allah su kwanta da suna sufofinsa da ya amsa mana gaba ɗaya shine maulana shine ubangijinmu shine madogaranmu muna roƙonsa da suna sufofinsa gajiyawanmu da mu da kuma alherinsa da yake mai yawa a mu da sosa sabarsa. Allah ubangiji ka dube mu ka amsa mana ka yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa